يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar sha biyu ga watan hudu shekara ta dubu da hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar sha biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi Isa alaihi salam a cigaban karatunmu na littafin Riyadu Salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansu da rahama za mu tashi akan hadisi na bakwai wa an abi hurairata an karɓo daga abi huraira abdurrahman ibn sakhar mai suna abdurrahman ɗan sakhar radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi ƙala ya ce قال رسول الله صلى الله عليه manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna Allah la yanzuru ila ajsamikum haƙiƙa Allah baya duban jikinku wala ila suwarikum ko kuma kamanninku walakin yanzuru ila qulubikum sai dai yana duban zakatanku ne rawahu muslim imam muslim ya rawaice shi wasu kuma mai wasu ga an sa wa a amalikum a nasu wa ajita dikun kuma wajen ajisamikum a wasu nasu to da za mu ji bayani wa an abi musa kuma an karɓo daga abi musa abdullahi bin qais al-ash'ari abdullahi ɗan ƙais ashari radiyallahu anhu Allah ya dade shi ƙala ya ce su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi anin rajuli yuqatilu shaja'ata game da mutumin da yake yaƙi domin jarumta wa yuqatilu hamiyata da kuma mutumin da yake yaƙi domin kare ƙabila don ƙabilanci wa yuqatilu da wanda yake yaƙi don a gani a san shi ya cika wato anin jarimi ayyu zalika fi sabilillah wane ne cikin waɗannan mayakan yake yaƙi akan tafarkin Allah فقال رسول الله صلى sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya wanda iyaki domin kalmar Allah ta zamo ita ce maɗaukakiya, fa huwa fi sabilillah shine mai yaki akan tafarkin Allah muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaci wannan hadisi za mu biyo su ɗaya bayan ɗaya kamar da muke hadisin